yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma si kasar ghana kuma za a iya kama mota alfa rediyo. za kuma a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina buhari auna tare da ni zahra aminu fage. kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla a yau 27 ga watan disamba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan haɗa kishiyoyi gida ɗaya. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakilar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Me sauraron barkamu da sake saduwa a cikin zauren mu na yau da gobe. a zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwarmu na yau da kullum bangaren mu na zamantakewa a yau za mu yi magana ne akan haduwar mataye a gida daya wato hada mata ko in ce kishiyoyi shin me amfaninsa kuma me illolinsa kuma menene dalilan da ya sa mazan suke hada mata a halin yanzu duba da yadda matan ke da zafin kishi ko nuna kiyayyansu a fili a cikin zauren namu a yau muna tare ne da malama hawa yakub malama khadija abdullahi malam awal modibo da kuma comrade unuhu umar wa'inda za su tattauna akan wannan maudu'i namu malamai barka da zuwa to zan fara da matan kasancewar su ake hadawa a cikin gida malama hawa idan aka ce haɗin mata a cikin gida an haɗa kishiyoyi wa'inda suke auren mutum guda shin kina ganin akwai amfanin yin haka kuma wasu abubuwa ma suke iya janyowa in an haɗa To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Wato a gaskiya maganar haɗin mata wuri guda kafin mu kai ga ko akwai amfanin shi ko ba amfanin shi a shari'ance ma mata ba a haɗa su gida ɗaya sai da yadda su. A shari'a a musulunci ba a haɗa mata wuri guda sai da amincewarsu idan ba su amince ba ma ba a haɗa su kenan tun daga nan ma ake samun wa'insu matsalolin tun daga farkon mahaɗar wato an tilasta haɗawa ya eh, ita waccan uwar gida tana zaune da 'ya'yanta tana tunanin to yanzu za a kawo wata wata ma in kika duba inda matsalolin za su fara wata ma kila ɗakinta da take amfani da shi na yaranta za a ce yaran nan za su tashi su dawo inda take a haɗa a ce wancan ɗakin yaran shi za a dan yi expanding wani abu can gefe da dan buda a gyara amarya hmm. kin ga tun kafin amaryar ta zo an fara susa mata zuciyarta kila ƴaƴanta ana ganin suna da ɗaki suna da can kuma an dawo mata da su alhali a shari'ance ma ƴaƴa akwai shekarun da idan suka kai haramun ne a basu su ringa kwanciya tare raba wuraren kwanansu ake yi saboda haka kin ga tun daga nan ake fara ɗauko wasu sosuwan damuwa da matsaloli tana zuwa ƴaƴan uwar gida suna ganin ai ita wannan zuwan ta ne ta takura su da ga ɗakin su can cikin walwala da zaman lafiya ita ma uwa tana ganin tana zaune lafiya da ƴaƴanta ta baje yawa kin gane to idan ko tana da ra'ayi kuma ita ta yadda tana so to tana iya bada mata ɗakin ma ɗaya kila ta takura misali to amma kila ba a nemi shawarar ta ba ba ra'ayinta aka zo aka yi mata wannan hawan kawara aka takura mata kin ga an fara samun matsala ma tun daga wannan gurin sabanin da a ce ya shirya ma amarya nan za a kawo mata wata an mata dan kyautatawa ko a al'adance ma ana cewa an yi kayan faɗa kishiya an yi waye wasu ki ga an mata gini mai kyau an yi waye su da kansu yan uwanta da abokan arziki za a ce a'a wani fa Allah ya halatta mai auren nan kuma iya kyautatawa ya kyautata niki saboda haka ki haƙuri ki musu fatan alkhairi Allah ya sa abokan arziki. ku mm, aikin da ya kawo eh, kayan da nan kirji yawa ai ya miki kaza da kaza amma za ta yi wani yunkuri sai ki ga yan uwa da waye an danne ta ko mata za a ce ba ki da gaskiya ai ya riga danne saboda ai ba ke ke ba Allah ne ya ce mm. umarnin Allah ya bi kuma kyautatawa ya kiyaye haƙƙinki ni na ki na damuwa ita ma can amarya an kai ta a sake mm. tana jin kanta ma kamar ba ta da kishiya kafin ran da mijin zai zo kwakwalwarta tana ƙara mata sacin kan ya zo da me zan tarbe shi da mm. kyautatawa so kin ga ana cewa wai kazantar da baka gani ba tsafta ce ko ma ne aka yi da waye a can bata gani ba ina ga kaman hakan zai kara zaman lafiya a kan haɗawan saɓanin da tana nan kila yau ta fito da wata kalar shiga da kila da uwar gidan ba ta iya yi saboda yara sun taso da waye ƴaƴa na ganin au baban ma ake ma wannan ai kaza da kaza sai kiga dan kanyi da wasu eh. abubuwa kuma sane ma su ƙara shiga ciki to malam malama Hawwa'u ta buge ko ina a ta maganan cewa ga fa halin da ake shiga idan an haɗa matan washin ko maza wani tunani ne yake sawa namiji ya ce bari ya haɗa iyalin sauri da assalamu alaikum jama'a alaikum assalam wa farko dai shi dama gaskiya fi sabilillahi zamantakewar aure an yi shi ne tsakanin mace da namiji amma Allah fifita namiji akan mace amma kuma zahirin gaske son zuciya kan sa ya dawo ya kaskanta shi namiji din ba to zahirin gaske son zuciya yana sa ya dawo ya kaskanta da yawan maza a yanzu muna yin aure sama da mace ɗaya ba mu kai wannan haƙƙin da Allah ya ce mu kai ba wato ba a sauke na farko ba an karo wani eh. hmm. wani ma kawai kin fusata shi ne a dan wani karamin lokaci zaki dana cewa ba ni kike wa haka ba za ki ga tsiya kaga tun farko dama wacce zai kawo mata sunan ta kenan to wato ba dan sunan aka yi yace aka eh, eh, kawo eh, za ki ga tsiya ni ba zan sake ki ba amma za ki ga tsiya. wato zai kawo ne zai cakura mata eh to kaga tun da farko dama kuma tun a waje dama zaka dace ashe wacce za mu yi kishiya ashe wacce za mu yi kishiya saboda su ma ɗan gani da ido wato ba su ana bai cancanci a cewa na zai yi aure ba ga damuwoyin da suke damunsa amma shi ta aure yake sai ka ana ta zuwa mata jaje tun kan akai tambaya amma kuma duk da haka za ga uwar wancan yadda da za a kawo za su kunna uwar shigo su allah suke a zo su su bai kun su huta da ba su huta ba domin da karamar bazawara kwara babbar buduwa a kalmar bahaushe sannan maganar malama na haɗa su gida ɗaya ko raba musu gida ɗaya wannan gaskiya ne tsakani da allah gaskiya ne akwai yadda adalci ya baka a ɗaki a gida ɗaya za ku zauna lafiya akwai kuma yadda rashin adalci zai haifar maka idan tana waccan anguwar tana waccan anguwar sai sun mutum sun yi faɗa to ashe kaga lalacewar ta samu ne daga namiji domin farko shi ne ya gina to kafin mu kawo maganar lalacewa me eh. yake sawa me yake kawo wannan kwaɗayin bar ku haɗa iyalin guri ɗaya dalili na farko ne dama shine al'ada ce ma kasar nan ce miki da yawa wa'inda za su kamar yadda malama a yanzu ta yi magana a kayan addini ya yadda a nemi amincewa su hada su to da wani zai ji furucinta a gidan rediyo zai dauke ta ma da wani matsayi ne saboda shi haka ya gani yana a garin su wato ya ga ya ya ga shi eh, bai ɗauka ma san akwai hurumin mace damar ya bayo mace damar ka nemi shawarinta wajen neman aure ƙari na biyu kuma ka nemi shawarinta yaya za ku yi rayuwa da wacce mata ta zo ta ba kuma wallahi addini ya ba a mata wannan da yawan abubuwan da Allah ubangiji ya ba ya'ya mata aka ba aka kwace aka tona kasa aka binne shi to wato an koyi. eh zahirin gaske duk wanda ya ce ni ban ni da kuɗin da zan iya kama ɗakin haya to a can gurin ya tsallake dokar da Allah ɗora masa cewar na farko iya da sha'awa zai yi adalci iya da wadatar da a cikin mudinsa buhunsa in cire mudu biyu ba zai yi tunanin gobe mai zancewa kaga a shaidan gurin dama Allah ya maka maganar wadata wajen karin aure idan har baka da wadata wallahi Allah bai dora maka kara ba saboda ita mace idan ka zo da ita guda daya to sai dai in ba zauna tare ba wata za ta zama guda biyu ita ma wata bata da haihuwa ba sai ka ga kana da 'ya'ya goma sha biyar kai kanka ba ka iya ci da kanka to waɗancan yaran da ka haifa ka haifar ma duniya ku ne ba irin su ne 'ya'yan da ake cewa manzan Allah zai yi alfahari da 'ya'yan mu da kiyama ta tsaya ba saboda tarbiyya annabi yake so tarbiyyar kuma tana kuma mace ba ta iya ba da tarbiyya sai an ba ta kulawa malam comrade nuhu a iya dalilan da kuke badawa wa'anne ne kake ganin su ne dalilai kwakwara wa'anda maza suke haɗa matansu a gida daya su kishi alhamdulillahi jama'a assalamu alaikum maza suna haɗa mata a gida ɗaya ne saboda dalilai da yawa waɗanda dalilan nan ina iya cewa fa'idansu ya fi rashin fa'idu yawa da farko dai idan kana da mata biyu a gida ɗaya to gaskiya kamar kana tafiyar da gida ɗaya ne idan kana da mata biyu a gidaje biyu to kamar kana tafiyar da gidaje biyu ne kuma wannan zai shafi tattalin arzikinka za a ɗora tukwane biyu a gida biyu amma idan su biyu suna gida ɗaya ne tukunya ɗaya za a ɗora ba lalle ba ne ya danganta da yadda ka tarbiyyatar da su domin misali kana da mata ɗaya da 'ya'ya biyar sai ka je ka auro ta mata to a yadda kuke mata kun san cewa abincin da za a dafa mata ɗaya da 'ya'ya biyar ɗin nan da kai to wannan ta shigo ko ba ƙara ko tarfi ba abincin nan zai ishe ku dukanku wannan kenan sa'annan dangane da maganan tattalin arziki so da yawa duk wanda kika ji an ce yana kuntace to kin san cewa dama garin ne ya kuntata shi idan Allah ya yi nufin mutum ba mai arziki bane ba mai yalwa bane ba zai iya kama wannan tana nan wannan tana nan ba to babu fa yadda zai yi sai dai ya hada su wuri wasu suna haɗa mata saboda babu abin raba su wasu a wajen da gida ɗaya suke ma ana ma wannan kamar da muka taso ko a da zaka ga a gida ɗaya ne amma gidajen da suke da hali zaka ga an ce sa san wance sa wanci wato ana da dan killacewa ana killacewa mm. amma in ka je gidan da ka tabbatar da cewa ba masu hali ba bane ka gan su mahaɗa a falo ne wani ma zaka ga ga ɗaki ga ɗaki ne ga ɗakin wannan ga ɗakin wannan wata ma ciki da falo ne aka haɗe ya zamanto ɗakin wani duka takuruwa rashin hali ne wanda kuma yake da hali ya wuce maganan sasa da sasa zaka ga gida tagwayen gida ne ko uku ne ma ko hudu a ce ai wannan gidan wance ne wannan gidan wance ne wannan gidan wance ne duka matan wane ne wanda ya kai ya kawo ma zaka ga yana da gida a Abuja matar shi na Abuja yana da gida a Kano matar shi na Kano yana da gida a Lagos matar shi na Lagos so duk wanda kika ga takuran rashin hali ne sannan babban fa'ida shine ta wajen tarbiyyan 'ya'ya su taso tare a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya babu rarrabuwan kawuna a yayin da yara suke a cikin mata a cikin gida to ko matan ba su da lokacin yin hiran shedana ma da wasu maganganun shedana da zai nuna cewa suna da niyyar farraka maka yara amma idan ya zamanto waccan tana gidanta waccan tana gidanta ko magana ne ta kira baban yara bai dauka ba za ta fara korafi kun ga baban ku ba kaza kaza kaza sai ta dinga yin wani ai yayi mai waɗancan yan uwanku kaza ku biye muku kaza ba baya dawowa nan ranar da yake nan wajen ne sai ya ga daman dawowa amma idan yana can karfe 8 ya shiga nan sai karfe 12 zai shiga da yayan za ta magana da yayan za ta magana kuma wannan tana cusa musu wasu akidu ne to Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To amma bari in koma ga mata wanda su ne abin ya fi shafa ku eh. daga waje kuke ganin me ke faruwa eh. su suke shi cikin eh. artabin. Malama Khadija, wa is abubuwa za ki iya tunawa a game da haɗin mace fiye da ɗaya a cikin gida wato kishiyoyi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So abin da yake kawo matsaloli idan aka haɗa mata gida ɗaya. a da ni ban sani ba gaskiya saboda ni ina kwaɗayin in ga mu biyu a wurin mijina to haka ni kuma ra'ayina yake bayan mai gida na ya rasu na yi wani aure sai nake ce mai ya haɗa ni gida ɗaya da kishiyata saboda yaran mu su haɗa kai ko inda na yi tafiya zan bar mata yara na ita ma in ta yi tafiya za ta bar min nata yaran saboda za mu ringa lura da juna za su saba kansa zai haɗu abin da ya kamata kenan abin da ya kamata kenan saboda ni taso wanda muka yi a gida mun tashi mun ga in wannan ta yi tafiya duka yaran baka ma san waye mamanka ba a gidan wa'innan suna ɗakin wannan duka a tare ake gabaki ɗaya mm. sai bayan da aka haɗa abu na zo na ga akasin haka wato wani lokaci aka samu matsala matsala babba ma saboda ni a yanzu nake ce mai ko da yayi aure ni ba zan sake zama da mata gida ɗaya ba ya mata gidanta daban ya min na daban hmm. saboda a samu zaman lafiya to kamar da wa'insu irin kalubale da wa'insu irin kalubale mata suke fuskanta idan aka hada su wuri ɗaya eh kalubale kin san shedan yana shiga zukatan mata da wuri saboda za ka ringa ganin kamar cewa ana fifita ki fiye da ita kuma alhakin ba haka ba ne ita da kanta ta sani komai tare za ku yi da ita a yi komai in ba zai fita za ku tara nan kofin ku taro shi a yi wasa da komai amma tana fita waje kawaye ne za su zuga ta da yan uwanta misali kewa wuya ce za ki yadda ka za ka za mijin ki ya aure har ki zauna kina hira da amaryanki a gida ai bai kamata haka ba ita kuma daga nan abin da aka gaya mata nan sai ta dawo cikin gidan ta aikata ta zo ta aikata shi a aikace a zahiri to kin ga jahilci ya shigo cikin wannan abu abubuwan sai dai Allah ya kawo mana sauki malama hawa'u a matsayin ki da mace ko bai faru da ke ba ya faru da wa'ansu da ke ji kullum ana cikin rigingimu ne na ma'aurata mata biyu mata uku ko hudu za ki ga kowa dai akwai yadda ake yi a zauna kusan kaman kullum cikin yaƙi ake ko na kwakwalwa ko na baki kai wani lokaci har ana aika aiki da makami wurin ganin cewa wai an takurawa wacce ta shigo ko wata ciki na dan dai ka a zauna lafiya wa'insu irin kalubale ke ganin akan fuskanta kuma kamar yadda malama Khadija take faɗa abin yakan kawo akwai rauni ne na wurin mijin shi yasa in dai har aka haɗa ake samun matsala maybe in dan da misali an samu jajirtaccen miji za a iya zaman lafiya din eh to a gaskiya shi wannan matsalar kamar yadda malamai suka kawo cewa haɗawan yakan sa zumunci tabbas iyayenmu da kakanninmu da yake su sun zama mutane ne na daban waɗanda zaki iske yanzu akwai ilimin muna da ilimin sosai mun fahimce shi mun karance shi mun ne amma aikin ne babu yaya ne babu matsalolin a wurin mu suke su kuwa za ki ga uwar gida amarya ta zo tana girmama uwar gidanta sau da kafa ita ma uwar gida ta ɗauki wannan amarya kamar yatta a ce amana ke akwai iyayen da idan aka kawo musu amarya hada ta suke yi da 'ya'yansu a tura su makaranta saboda ta ɗauke ta karama ce kamar 'ya'yanta to yanzu wani zamani ne Allah ya kawo mu da matan aka zama wani iri sai a hankali su ko yanzu da a ce an yi da yadda su kuma za su ɗauko koyi da tarbiyya irin ta iyayenmu magabata ai haɗawan ya fi rashin haɗawan domin tunda amincewar su ce shari'a take so sai ku amince don alkhairin abin domin me kamar yadda wannan ta kawo misali cewa idan ba ta nan za ta bar ma 'yar uwarta 'ya'yanta kinga za su amfana in kin yi tafiya baki da fargaba kin bar su da yan uwansu kuma za su taso su shaku su yi zumunci fiye da waɗanda suke rarrabe domin ko gida ɗaya aka zauna da makwabta aka yi zama wuri ɗaya ana shaƙuwa a yi zumuncin da za ta gansu kamar uwa ɗaya uba ɗaya misali. To amma a haka halin yanzu da ake To amma mu yanzu wannan halin da wannan fitinar da muka jarabci kawunan mu da shi dan ba za mu ce Allah ne ya jarabce mu da shi ba mu muka sake halaya yawa ba wata abu da yake samu wannan an ce ma eh, ma yugayru ma bi qaumin hatta yugayru bi ma bi anfusihim ko ba abin da yake canzawa ga ga al'umma ga mutane har sai sun canza da kawunan su to wannan canjawan da muka yi muka muka bar Allah muka ki junan mu muka ki kawunan mu to shine yasa hadawan ya zama wata fitina ya zama musiba an ce wani lokaci ko mata da wani lokaci ɗaya daga ciki zata ce ita sai ta sai an haɗa saboda ta ga shi malam ya'un yana dan kila zagaya yana kai eh to aikin da kai ta ji can gidan ita bai kawo mata ba aikin san malama mu mata Allah ya sani kowa ya san mu da kishi To malamai gabaki daya da muka duba maganar nan suke ga kila akwai fa hannun namiji dumu-dumu a rashin zaman lafiya idan an haɗa mata a gida daya. Dan da ke kai ga wata ta zuba ruwan zafi cutarwa da iri-iri. Ba kwa ganin hannunku ne ku maza ganin cewa ba a zauna lafiya a gidajen ku ba wai kun ce idan har suka hada kansu din bayan kun kawo su gida ko ko ku ba kwa samun lele kun fa san ku hada kansu ku ta gwara dan ku kuke hada masifar saboda kowace ta ringa wato gasar kyautata da nuna cewa ta faɗa to alhamdulillah da farko dai kowane mai gida shugaba ne a cikin gidan shi kuma babu shugaban da zai so yana tarbiyyantar da ko yana shugabantar mutanen da suke cikin tashin hankali amma idan baki manta ba a sabanin yadda malama hawa'u ya ta faɗi cewa mata na wannan zamanin su ne suke da matsala a tun azal haka suke sai dai idan baka auro wata ba ai tarihi bai manta ba ko kun manta ne da abin da ya faru tsakanin matan annabi ibrahim salam wanda ɗaya ta sa saboda kishi ta umarce shi ya ɗauki ɗaya ya je kai ta ƙungurmin daji ya juya ya tafi basu ba mata bane ba zamanin da da ai ba ma kakanni da kakanni ba annabawa da annabawa ma can baya aka yi halinsu ne yana cikin zuciyarsu masu son kansu ne dukkan abin da ya zamanto an halatta ma namiji mace ba ta challenging kowanne ba ta adawa da kowanne sai cewa da aka yi an bashi daman ya yi mace fiye da ɗaya ita kuma ba a bata wannan daman ba kamar da ɗazu malam ke cewa yana daga cikin kishi mata so wannan ma kishi ne don haka babu wani abin da za ka yi da zai zamanto ya daidaita a gabansu sai dai kamar yadda na faɗi haɗa mata yana da fa'ida yana da rashin fa'ida kamar yadda tun fil azal mata biyun ma suna da fa'ida ko ko akasin haka amma ba akasin zaka duba ba wanda ya fi rinjaye a gaban ka shine zaka duba domin mata ɗayan ma mata ɗayan ma ya aka kare wani zaka gan shi mata ɗaya gare shi yana tafi akan titi yana surutu saboda saboda tsiyarta wani kuma zaka gan shi hudu gare shi lafiya nau. don haka shawara ta ga mata shine in ma suna haɗe in ma ba sa haɗe su san dai wani abu daya shi fa namiji talauci baya hana shi ƙara aure kirkin mace bai hana shi ƙara aure zai ce ma kai tunda ma na ji daɗin aure ma barin kara rashin kirkin mace bai hana shi ƙara aure sai ya ce mata ma ta bakin malam bari ki tsiya sai kawo mata tsiya idan ko ta alheri ne sai ce daɗaɗa wannan to da nufin fa zai kawo mata alheri ne don ya ƙara jin daɗi don haka cewa maza su ne suke asassara wani abin nan dama shi abin nan kowa shi laifi tudu ne yau hmm, sai ka hauna ka don ka hango na wani da zara an samu matsala za a koma a ce kuma ai namijin ne bayan kuma shi ne fa ake hanawa zaman lafiya kuma da awal ba ka ganin kamar rabawan zai fi alheri fiye da hadawan a gaskiya bisa billah a wannan halin da muke ciki rabawar zai fi zama alheri fiye da hadawar hmm. amma fa kada masu sha'awar kare aure su ɗauka ina musu hasada ni shawara nake badawa don samun zaman lafiya samun zaman lafiya saboda gaskiya akwai matsaloli da dama a bangaren mata amma na ba wa yan uwana maza ne saboda makamin a hannun su wallahi rashin adalci shi ya jawo mata suka zame akan kudin da su ba laifi bane ka ƙara aure daga ɗaya zuwa biyu har kuɗi kamar inda shari'a ta ce maka amma fa in har ka kuskure igiyar adalci ta tsinki a hannunka to ko ka mori kuruciya tsufa sai ta ga bayan ka kamar yaya domin abin da ya sa akwai lokacin da gidan zai fi karfinka akwai lokacin da gidan zai fi karfinka a lokacin da kake ganin in ta kuskure ta ma magana za ka iya gaggaya mata kan ka sake ta sai ta dunkule abin sai ta haɗa ka gaba da abin da ka haifa kai kuma lokacin kayi taushi lokacin kuma kayi taushi yaran sun taso sun mai da kai abokin gaban in ma ba su gudu sun barka a gidan ba to karshen ta sai kaya kamar ba yanka ne wato kamar ba za ka more su ba saboda haɗin da saboda haɗin da aka yi wannan kuma ya shafi halinka ne na baya ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro madalla Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla masu sauraron mu mun sami kiranmu na farko da wa muke magana. Ina magana da injiniya mai gero makeri kwanta jihar Niger. Muna jin ka injiniya yau dai ka ji maudu'in namu akan haɗa kishiyoyi zama gida ɗaya. Wanda Wallahi cikin mota nake ma ina hanya zuna kawo sifawa zan je gida so Sokoto an yi min yamma ma na Allah wa rasuwa. To Allah Ubangiji ya ji ƙarrai. Nan gida wa ƙalulu. To Allah ya ji ƙarrai. Um, yau maudu'in namu ina cikin mota yanzu ina nan sifawa ban cikin garin sokoto ba to yau Allah ya maman mama na rasuwa to Allah ya ji kanshi Allah ya ji kanshi da rahama yau dai ka ji maudu'in namu muna to mun gode injiniya da wannan kira naka to kiranmu na gaba da wa muke magana bashir tela ne daga layin nauyuka nan cikin garin lafiyan bari bari jihar nasarawa muna jin ka to a hakikanin gaskiya kamar da dai malamai a zaure a zaure suka tattauna dorowa ne take kai ga namiji hada mata biyu ko uku ko hudu a gida daya amma inda hali da wadata to a raba sun yana da kyau kuma kowane bangare yana da alfanun shi adawa yana da alfanun shi bom yana da alfanun shi amma na fi ganin a ce ana tare zai fi saboda yara su san yan uwansu a samu tarbiyya bai da mai magana dai bashir tela ne daga nan lafiyan dare gari a jihar nasarawa tashi lafiya to mun gode da wannan kira naka bashir tela sai kiran mu na gaba da wa muke magana kuna magana da awwalu muna jin kamalan Auwalu daga ina yawwa to daga garin katagun kalamar hukumar katagun jihar bauchi yau dai ka ji maudu'in namu me zaka ce a kai? To ni abin da zan ce a nan du namijin da Allah ya nufa da mata biyu dole ya dauki adalci a cikin zuciyarsa. Saboda haka adalci shine zai jawo miji shine yake da hakkin zama da mata biyu. Saboda haka idan mutum ya yi adalci to wani Muna jinka, muna jinka, muna jinka Malam Awalu. yawwa karshen maganar shine idan miji ya gyara mata to wannan aikinsa ne idan ya bata aikinsa ne eh, wannan shine mauri na da gina ke sanar da to mun gode da wannan kira naka daga jihar Niger da wa muke magana Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger barka dai malam ibrahim yau dai ka ji maudu'in namu me zaka kara a kai na ji maudu'in naku gaskiya kun kawo magana mai mahimmancin gaske hmm. amma ko mahaukaci ya san ka haɗa iyalin ka daya shi da mafi sauki gare ka kuma shi mafi ala gare ka kuma shi za ka tunta adalci a kai amma muddin idan suna da nan a tsakani da Allah duk iya kokarin ka to an ga kasawa ka wani bangaren hmm. to don saboda haka ina kira ga waɗanda suke da ra'ayi irin wannan to ba abin da ma ya kamata ya cancanta bane ba su haɗa su a buɗe shine mafi sauki gare su ra'ayina kenan mai wankin guda mai gode a kin ba To mun gode da wannan kira naka daga jihar Kwara da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana jallo Garba na Sokoto a Najeriya daga nan jihar Kwara. Muna jinka. Ya haɗa mata wuni guda to duk da yake shari'a ta hana to gaskiya amma hada su da yake akwai uzuri gaskiya babu wata matsala komi dan idan aka hada su wuri guda gaskiya za su iya taimakon juna musamman ma koda wata lalura ta rashin laya ta wado wagana kula da wannan wagana kula da wannan idan dai ga adalci gaskiya haɗa su wuri guda zai da wata matsala komi mai magana galla Garba ina kusan najeriya na gode daga nan fara to mun gode da wannan kira naka sai kuma kiran mu na gaba da wa muke magana kuma daga ina ah, sunana ahmed sule muna jin ka daga ina yawwa hello hello muna jin ka ok to abin da zan faɗa wannan maganan mm. dole da mu yi la'akari da addini da maganan addini mm. you know an yi wannan ne wata haɗa wuri daya saboda kara dunkon zumunci yaran wuta kuma yaran wanki kuma kasan ana aure saboda samun aljanna ne ita kishi yes akwai shi amma ana so ne a san cewa amin kishi ne zama na kishi na son miji ne a cewa wacce riga ta fi so mijinta sannan kuma kishi aka je kuma in ta yi haƙuri to haƙuri insha Allahu in ta yi haƙuri zama da 'yan uwanta aljanna zai zama naka eh, bayanin da zan kara kenan insha Allah. To mun gode da wannan kira naka sai kuma kiran mu na karshe a gurguje daga Maiduguri. Ko za ka dan rage akwatin rediyon ka? Eh, na rage ba. To muna jin ka a gurguje me za ka faɗa mana a maudu'in namu na yau. a gurguje yana da kyau duk wanda zai yi mata biyu kusan cewar ya mallaki gurin da zai ajiye su saboda hada mata guri daya yana dan kawo Muna jin ka. To kamar dai mun rasa na Maiduguri. Wa alaikas salam da wa muke magana. Nijar na umma na shugaban kula zaɓi dogon dutse. Muna jin ka da gurguje mai zaka ce. Inda an ra'ayi na ga wannan da kuka cewa kamar mutum sha da hali shi arme mata shi aji yana shi arme mata shi aji nan mm. to sabili da kun san wani inda zan mutum da ya tizo yana da ƴaƴa da yawa kwarai mm. shi ke kawo matsala suka iske ganyen yan mayan mata su koma faɗa da amarya mm. na gode muri da amerika ni na mama lari da gudun gwamnati a cikin jahoron nijar to mun gode da wannan kira na ka masu sauraro a nan muka ka karshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti wato julie leathers gresham da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa amina buhari auna ni zahar Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Kai baki na shakka shi nike, na shakka ta ta gaskiya ta zagaye. Domin birki ba shi da.